Thank you. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To, masu mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Alhamis 18 ga ko kuma 20 ga watan Afrilu. Za a ji martanin jama'a wato game da wato dakatar da sakataren gwamnatin tarayya da kuma shugaban hukumar harkokin asirin tsaron ƙasa. kamar kowace ranar alhamis usman kabara na tafi da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba baba kuma makeri zai kuma gabatar da sharhin jaridun ghana akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya assalamu alaikum jama'a a jiya laraba ne amurka ta tabbatar wa kawayenta cewa rukunin rundunar mayakan ruwa na uss carl vinson ya nufi arewacin yankin pacific don hana kure ta arewa ci gaba da shirinta da makaman nukiliya amma wannan na zuwa bayan wasu 'yan kwanaki ne da bayanai ke nuna cewa jirgi mai daukar jiragen yaƙi da wasu jiragen ruwa sun kama hanyarsu zuwa yankin ranar 11 ga watan afrilu da muke ciki shugaba donald trump ya ce za mu aika da amada wato babban jirgin yakin amurka kwanaki uku kenan bayan da jirgin ya bar kasar singapore kwamandan sojin amurka a yankin pacific admiral harry harris ya faɗa a ranar wato tara ga watan afrilu cewa ya umarci rukunin mayakan ruwan da su nufi arewa bayan sun bar singapore kenan kuma wannan na zuwa ne ko kuma na tabbatar da cewa ba za a ci gaba da tsarin farko na zuwa gabar australia ba a jiya laraba dai jama'an amurka sun yi ta kokarin fayyace labarai masu cin karo da juna akan inda rukunin mayakan ruwan suke kakakin fadar white house shane spicer ya tabbatar da maganar shugaba donald trump cewar sun tura jiragen yaƙi ya ce wannan ita ce gaskiyar magana kuma hakan ke faruwa shugaban amurka donald trump ya umarci majalisar tsaron ƙasar amurka da ta yi nazarin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma da iran kan shirin nukiliyar ta shugaba trump ya kuma umarci majalisar tsaron ƙasar da ta duba ko janye takunkumin da aka kakaba ma iran yana da muhimmanci ga tsaron amurkar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce gwamnatin trump tana gudanar da wani nazari kan iran da yadda zai shafi tsare-tsaren gwamnatin kasar ya ce wannan nazari da gwamnatin trump ke yi zai magance irin barazanar da iran ke yi kuma ya kara da cewa akwai barazana masu yawa talasan ya ce wato uh, gudunmawa da iran ke baiwa gwamnatin shugaba bashar al-assad na siriya da daɗaɗɗen wato uh, rashin jituwa da isra'ila ya kuma ce iran ita ce ƙasa da tafi fi kowace wurin take haƙƙin bul'adama a faɗin duniyan nan ana shan wa'inan labaran ne daga nan sashen hausa muryan amurka a yau alhamis ne sakataren tsaron amurka jim mattis zai kai ziyara a ƙasar misira a ci gaba da tabbatar da kyakkyawar dangantaka tsakanin washington da alkahira a farkon kwanaki 100 na gwamnatin trump kan mulki ana sa ran mattis zai gana da ministan tsaron misira sadki subhi da kuma shugaban ma'aikatar sojin ƙasar lieutenant janar mahmoud hegazi da kuma shugaba abdul fatih al-sisi wanda ya ziyarci fadar white house a farkon wannan wata wanda shine shugaban misra a farko da wannan ziyara zuwa white house tun bayan shugaba wato shugaba barack obama ya amshi bakuncin hosni mubarak a shekarar 2009 bolin siyasa da ya sani shine ya sanadiyar hamɓarar da hosni mubarak daga kan mulki da kuma shekaru da aka kwashe ana hargitsi a kasan shine ya kawo tsohon shugaban sojin janar sisi bisa karagar mulki wani mai fashin baki kan gabas da tsakiya da ake kira james galvin kuma shehun malami ne a jami'ar california a birnin los angeles ya faɗa wa muryar amurka cewar galibin tsare-tsaren wato gwamnatin trump yana nuna adawa da shugaba obama ana sa ran matis zai baiwa misira da take fama da kalubalolin siyasa da na kuɗi da kuma na wato kwarin gwiwa kenan wanda za ta yi tsayin daka wurin yaƙi da ta'addanci wanda ke zama babban barazana ga wato sashen larabawa ke da wasu birane kamar yadda ya bayyana a wani hari da aka kai da mayakan isis suka kai wanda ya hallaka mutane a wasu mujami'u. dubban 'yan venezuela sun bazu kan titunan birnin caracas jiya laraba al'amarin da ya haɗe masu adawa da juna a wata zanga-zangar masu goyon baya da masu adawa da shugaban ƙasar nicolas maduro da manufofinsa na 'yan gurguzu jami'an tsaro sun harba barkonon tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zangar a ɓangaren yammacin babban birnin ƙasar haka kuma an harbi wani matashi a kai kusa da masu zanga-zangar na ƙin jinin gwamnati to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda aka ji 'yan najeriya na fa ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da dakatar da shugaban hukumar harkokin sirrin tsaron ƙasa da sakataren gwamnatin tarayya waɗanda ke fuskantar bincike daga muna ga mustapha nasiru batsari bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ɗauki matakin dakatar da sakataren gwamnatin najeriyar babacar dabil lawal da kuma shugaban hukumar leƙen asirin Najeriya ta NIA ambasada Ayo Oke a kan zargin badakalar cin hanci. A nan jihar Niger al'ummar jihar ne suka fara bayyana ra'ayinsu a kan matakin shugaba Muhammadu Buhari. Matakin dai ya yi matuƙar faranta ran jama'a da dama, inda suka ce tuntuni ne ma ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki irin wannan mataki. Sakataren Majalisar Limaman Jihar Niger Imam Faruk Abdullahi ya ce sun yi maraba da matakin. Mun yi maraba da kuma na'am tun da zargi da maganganu sun shigo a ciki an kama makudan kuɗi masu yawan gaske na fitan arziki kuma an dangana su ga irin wannan badakala. Wannan ya ƙara nuna mana cewa shi dattijo shugaban ƙasa Allah shi ƙara mashi lafiya. dattijo ne kuma adilin mutum ne shi yasa bai dubi wayannan cewa na jikinsu ba ne ya ce a dakatar da su kuma ya naɗa kwamiti cewa a binciki magana shin haka yake idan zargin ya tabbata a kansu to babu laifi yadda ake wa kowa hukunci na cin hanci sai a yi musu shi ma dai shugaban kungiyar direbobin jihar niger alhaji ibrahim sarki kuta ga abin da yake cewa to a hakikan gaskiya ni kan na murna da yadda ya tabbatar da gaskiya gaskiya ne don saboda amma da jama'a suna zarginsa kaman ya akwai dan mowa a tsakani to yanzu kowa ya san bai da wani dan mowa ko na jikinsa ne tun da ya dakatar da sakataren gwamnatin nan nashi to ko na jikinsa ne yana tabbatar Allah da Buhari zai dakatar da shi to ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta yi maraba da matakin shugaba Muhammadu Buhari in ji kwamishinan labaran jihar Niger Mr Jonathan Batsa wannan abin da ya faru yau muna na'am da shi domin ka san ita wannan gwamnatin da muka shigo manufansa kowa ya san inda buhari ya nufa to wannan matakin da ya dauka da wayannan mutanen ka san an ce yanzu ana bincike a kansu to dole a dakatar da su aiki ni abin da shugaban kasa ya ni na na'am da shi kuma jam'iyyar mu mun zo mun ce canji za a yi sauyi ta sauyi nan wa daga gida zai fara inda sauyi ce wanda ake so fi sabilillahi. A yanzu dai bayanai sun nuna cewa sakataren gwamnatin Najeriya Babacar David Lawal da aka dakatar ya gana da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo wanda shine shugaban kwamitin da zai binciki laifin da ake zargin su na ciwaciwa da kudaden gwamnati. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. wannan haka yake yanzu kuma ga usmana kabara da shiri na gaba wannan kuma na zuwa ne ma yayin da rikicin jami'ar apc da ke mulkin jihar ke kara zafi a tsakanin 'yan bangaren su babacur da kuma 'yan bangaren gwamnan jihar bindo umaru jibrila da ke tare da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar domin yayin da 'yan bangaren ta yi daɗi ke ma murna da dakatar wanda aka yi yanzu aka so kuwa wasu kusoshin jami'ar apc da ke bangaren abuja wato bangaren su babacur na ko nuna yatsa ga yan ɗaya bangaren da cewa dama sun san ari na alhaji ubanan arewa ya ce ba su yi mamaki ba idan wasu 'yan jihar ma suna murna a yanzu duk da cewa su ma ba su koyi bayan cin hanci da rashawa ba. abun kunya shine eh, wa bangaren gwamnati na jiha suna murna haka dai mu dai a adama muna sautar gwamnati alhiri ne a wajen mutanen adamawa kuma zaman su a wani kujera yana mana amfani da adama da najeriya gaba daya sannan kuma kusan sun da ma abin da ake magana a kai ba an ce an kori sakataren gwamnati a kujeran sa sakataren gwamnati ba an ce an dakatar da shi kafin a kwamiti da shugaban kasa ya eh, yi a yi bincike da shi mataimakin shugaban kasa in sun yi bincike suka tabbatar abin da ake zargin sa in haka ne sai a salame shi kuma ya bincike ta shirya kamar dokan kasa ya ce in kuma ba haka bai kuma ci gaba da aikin sa wannan kuma abu ne wanda muka gani mu ma a matsayin mu na jami'ar APC ko ma magoya bayan shugaban Muhammadu Buhari mun yi na'am da shi domin ana zargin shugaban Muhammadu Buhari cewa yana goyon bayan 'ya'yan gidansa to sai dai kuma wasu masu sharhi na mako ganin dakatar da sakataren gwamnatin najeriya babacir david lawal da kuma shugaban hukumar leken asirin kasar nia ambassador ayo oke da shugaba buhari ya yi na konuni ne da yadda shugaban ya fara sayo takunsa a yanzu ko da yake akwai bukatar sake duba cikin gida yayin da wasu ma ke cewa fa an yi fargajaji malam musa jika na kungiyar amnesty safa group na mai korayin cewa mu abin da muke gani nan kamar fargajaji ne domin wani abu ne wanda yake tuntuni ake ta maganin cewa ya kamata waɗannan mutane a bincike su kuma a tabbatar da su. so kaga wannan ya nuna cewa sai da 'yan najeriya ko kuma al'umma ga baki ɗaya suka yi ca a kan in dai ana so kuma da gaske ake yi a kan maganan cin hanci da rashawa ya kamata ne lalle a tabbatar da waɗannan jami'ai waɗanda suke cikin gwamnatin shi ya kasance an yi bincike an kuma tabbatar da suna da laifi ko kuma ba su da laifi. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To sai a mana aikin gafara wannan rahoto ne game da ci gaba da ce ce da ake game da dakatar da babacir da shugaban hukumar harkokin tsaron ƙasa. To yanzu kuma ga shirin na ƙasa ba kasawa ba daga Usman Kabara. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata idan ba a manta ba mun faro tattaunawa ne da wani mai suna Rabi Yusuf Idris wanda yake aiki a Ministry of Petroleum Resources a Abuja in ba manta ba ya tsaya ne a inda yake mana bayani game da yadda wasu abubuwa suke tafiya a cikin al'umma musamman in mutum yana da wata nakasa ko kuma aka ce an samu wani shugabanci inda yake kira da cewa shugabanni ya kamata su lura da nakasassun ne ba maganar bukatar kansu ba. Mu nakasassu mhm. a gaskiya mu yi kokari mu karfafa zuciyar mu haka so kuma gwamnatoci ya kamata su kuma su dan duba wannan. Hmm. Akwai abubuwan da ya kamata su dan eh, nima dan eh, empowering din mu hakan nan hmm, dan lima mana abu ayyukan yi hmm. a muna rika yi amma a tabbatar da cewa fa idan za a yi wannan abu a samu mutanen da za su iya hmm. taimakon da kasassun ne ba wai da za su taimaki kansu ba kawai saboda muna da waɗannan matsaloli wani lokaci zai ga shugaba zai taimaki kanshi ne ba zai taimaki yaran kuma sai su sai ya koma ana samun matsaloli tsakanin manyan da yara to to amma maganar rayuwar iyali fa kana da mata kana da yara inda su ya kake tafi da su a matsayinka wanda kake ga cewa gashi nan kana da wannan bukata ta musamman a jiki ta rasa wata wani sassa sai kuma gashi iyali sun zagaye ka misali akwai su na mala alhamdulillah ina da mata na ya aure a cikin shekara da ya wuce eh. wato mu matsaloli ne muke samu idan sai ka ga yarinya tana son ka amma iyayen sai su yadda su baka hmm. suna eh, wasu ma sai a rika cewa ba za ka iya kwanciyar auren ba wasu ba su ce ma ba hmm. za ka haihu ba hmm. duk haka za a rika faɗa ma yaran har su zo su zama mm, sun ki abin sun cire a abin ba sai su zama hopeless a kai eh. kaga irin wayannan abubuwa mu kuma mun fi samun sha arewa mm. ka ji ana ana na kasan naka ana ana aibanta ta haka a gaban mutane wanda zai sa mm. zama makaskanci a gaban su mm. to za ga yaran suna son ka amma iyayen wani lokaci ba su so to alhamdulillah za ga kuma wasu iyayen suna karfafa ƴaƴan nasu har ka samu kai ka aura kuma alhamdulillah ni gaskiya da littafin da nake samu dan abin da nake samu ina kokari ina biya ma iyali na bukatunsu hmm. daidai da daidai da yanda to matarka lafiyayya ka aura ko ko gurguwa ka nemo ko ko yaya a'a matata lafiyayya ce hmm. baka samu tasgaro ba kenan eh baka samu tasgaro ba wajen neman kenan idan Allah ya baka yaya ya kake kokarin tunanin yadda zaka yi da su musamman ganin cewa ga ka da wannan misali magana ta eh, nakasa ko kuma bukatar ta musamman kamar yadda mu muke faɗa shin ya ka shirya renon yara eh shirin renon yara na shine eh, daidai yadda nake samu daidai samu na zan Mm. yi kokari in gana tafiyar da su a daidai samuna mm. ah, yi kokarin siya musu sutura mm. tarbiyyantar da su da kai su makaranta ah, insha Allahu ba zai gagara ba kuma ni zan yi kokari in sa mata na akan hanyar na koda da ba zan iya daukan su ban ce zan kai su makarantan ita zan yi kokari in rika a nuna mata yadda za ta yi ta kai su makaranta ta dawo da su kuma ni zan rika supporting din su insha Allah abin da nake so kenan to da ko yanzu mm. akwai kannina da nake dan taimaka musu hakan nan kaga tunda har zan iya taimakon kannina ya'ya mm. na su ma na san in Allah ya yarda zan iya taimaka insha Allah to to yanzu misali ah, idan aka ce ka faɗi misali a matsayinka na misali mai nakasa ko makamancin haka me za ka ce aka ce ba da shawara yaya za a yi ko kuma wani abu ɗaya ne ya kamata idan aka yi duk wannan matsalar sai ta kauce ma masu bukata ta musamman a gwamnatance zan yi kuku mm. eh misali a gwamnatance a a gwamnatancen ai da zai yi magana akan cewa su karfafa zuciyarsu so nan a gwamnatance me ya kamata gwamnati ta yi ta karfafa ku a gwamnatance shine a mm. samar musu da wani hanya da za su rika samu kuɗin Eh, shiga mm. shine wannan babban al'amari ne mm. idan gwamnati ta yi kokari ta sa mutanen da su ta tabbatar da cewa za su iya yin wannan abun ba wanda ba za su iya ba sai dai su kansu mm. wa'inda za su iya taimakon na kasassun nan su tabbatar da cewa mutanen nan sun samu abin da ake so suna samun kudaden shigan su daidai da yadda ya kamata shikenan ai ko allowances ai gwamnati za ta iya za ta iya samar da hanyar da za ta rika ba su alawi don su taimake su mm. yawa kuma yanzu kasance wannan eh, free education din nan ya mm. kamata a daɗa tabbatar da shi kaga mm. ana cewa free education free education ne amma ilimin kyauta tun da na fara karatu na har na gama biya nake to sai a ce sai wani ya sa maka sai wani shugaba ne ya sa maka hannu sannan zaka je na biyan kuɗin makaranta to kaga ai hakan nan matsala ne ya kamata a ce kawai da aka ce mu za mu karatu ne kyauta to ci gaba da karatun mu kyauta ko da yake gwamnan Kaduna na ga yayi kokarin wannan ana yi ma kowa da kowa ma yana yin karatun kyauta amma an aka je higher institution karatu na na jami'a za ka ga duk da haka dai biya muke ya kamata a ce shi ma an samu gwamnatoci tana suna suna karfafa mu suna barin mu muna yin karatun kyauta mm. ni da cikin abin da nake tunanin insha Allah in aka samu wa'annan abubuwa in Allah ya da za mu samu saukin abubuwa hakan nan Eh. ma 'ya'yan wayanda ba za su iya eh, biya musu kudin makaranta ba hmm. a sa su a makaranta su rika yin karatun nan kyauta saboda kaga akwai guragun da sai sun yi bara in suka yi bara za su zo su biya mu kuma yayin nasu hmm. makaranta akwai su haka to kaga har in dai zai je ya bara ya biya ma dan shi kuɗin makaranta kaga in ya samu hanyar da gwamnati za ta rika taimakon shi da wani kuɗi wanda zai rika eh, yin wani abu hmm. kaga zai zai biya ma eh, zai da biya ma yayan kuɗin makaranta har gwamnatin ta zo ta cire ma yayan ma tunda in kai na kasashe ne ya kamata har yayan ka su yi karatu kyauta ne haka a ƙarshe to amma yanzu misali 'yan siyasa daga karshen karshen tambayar da zan maki kenan 'yan siyasa kana kallon sa a matsayin wayanda kuke turin mota wahala a ce kun tura kun yi zaɓe an zo an muku daɗin baki kuna da nakasar amma ba a gani ba an daɗin baki kun je kun kada ƙuri'a ku da 'ya'yanku da danginku amma ƙarshe kuma ɗan siyasa ya hau gashi ana ta son a yi ɗan doka ta ɗan ma kare muku martaba da sauransu abin ana ta cin kauniya shin kana kallon a matsayin 'yan siyasa sun ba da ku wai gafiya ta ɓoye jelata ta leko ba su yi mana komi ba mm. dai abin da zan ce kenan mm. gaskiyar magana kenan 'yan siyasa ba su yi mana komi ba mm. to me ya kamata ku ku ɗauki mataki a kai misali kuna da matakin ɗauka sun jawo mu a jiki kamar yadda suke jawo masu kafa yan wasu kuma ya kasance an jawo mu jiki kuma ya kasance har shi Eh, majalisar dattawa da majalisosun nan da ya kamata a mm. ce dukkanmu mu ma an jawo mu ana ba mu ko da eh, eh, wuri daidai ne mm. ko da dan percentage din da za a ba mu dan kadan kadan ne mm. a sa baka ya ba rataya ni abin da nake gani kenan ya kamata a ce mu ma muna da kujeru a cikin wuraren nan amma ba haka ba za ka gama wahalhalin ku gama wahalhalin ku sai dai wasu daga ciki ne za a dan basu su dan kuɗi dan kaɗan wanda ba zai share musu hawaye ba kuma sannan makamai ya kamata gaskiya ya kamata a rika daidaitawa yar kamata a rika daidaitawa da mu din da masu kafa tunda har yanzu za ka ga akwai bambanci da kuna zuwa wani wuri sai kaga an nuna maka kai na kasashe ne lafiya da na kasa duka abu ne da yakan faɗo wani lokaci haka ai wato gaskiya na kasa ba kasa wannan ba kam a ina matukan farin ciki ni kamar ma ni aka yi ma wannan wannan shiri hmm. saboda shirin gaskiya yana yana ainihin sa mu mun samu karfin zuciya mun samu karfin gwiwa na mu yi abubuwan da ya kamata yana canza mu daga rauni mu koma muna da masu masu karfin gwiwa mm. gaskiya ina matukar farin ciki da wannan abu haka to malam rabiu yusuf idris mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa da mu na tsawon lokaci haka a cikin shirin na kasa ba kasawa ba in allah ya so za mu ci gaba da laluba ire-iren ku in mata kama kai din wata ran za mu sake wayoyarka na gode to ni ma na gode Allah saka muku da alheri duka duka nan shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako ya kammala sai Allah ya kai mu wani makon za a ji mu da wani sabon shirin yanzu kan a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala da shi kanshi bakon namu Rabiu Yusuf Idris sai kuma Julie Leathers Gresham wacce take haɗa mana sauti kamar yadda ake jinsa Usman na Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. To a gaida abban su yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar delegate wacce ta rawaito cewar a jiya laraba shugaba na ado dankwa akuf ado ya kaddamar da shirin shuka don samar da abinci da ayyukan yi a garin gosu a jihar borno a hafo jaridar ta ce a cewar shugaban kasar wannan zai kawo karshen tagwayen kalubaloli da matasan kasar za su samu abin yi kuma ya rage abin kunya da ke faruwa inda gane take sayo kayan abinci daga makwabtanta ya ce wannan shirin shuka don samar da abinci da ayyukan yi zai zama tubalin inganta noma a cikin kasar idan muka leka jaridar das statesman za mu ga ta rawaito hurucin tsohon babban limamin mu jami'ar presby ta ghana emmanuel mate inda yake cewar ghana tana yaƙi da 'yan bata gari 'yan china wanda suke haƙa zinari ta barauniyar hanya da ake kiran kiransu galamsi a ghana jaridar ta ce limamin ya ce iya wasu shagabanni a ghana ba su san cewa ƙasar tana yaƙi da masu haƙar zinari ba bisa doka ba jaridar da statesman ta ce emmanuel mate ya ce su waɗannan 'yan china da abokan haɗin bakinsu 'yan Ghana suna lahani ga muhalli suna ɓata ruwaye da mutane ke amfani da su wanda hakan kuma ke sanadiyar mutuwar 'yan ƙasar da dama ita kuwa jaridar daily graphic ta rawaito jawabin ministan kiwon lafiya ne mr kwaku a jiman mahinu cewar gwamnati ta shirya biyan baki ɗayan bashi da ake bin hukumar inshoran kiwon lafiya tun daga shekarar 2016 kafin ƙarshen wannan mako jaridar ta ce ministan ya ƙara da cewa gwamnati za ta saka mako ɗan kuɗaɗe a tsarin inshoran kiwon lafiya a cikin wannan lokaci don rage bashi da ake bin hukumar inshoran kiwon lafiyan ita kwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito caccakar da marasa rinjayi a majalisar dokoki ne suka yi wa nasarori da mataimakin shugaban kasar gada Dr. Bawumia ya ce gwamnatinsu ta samu tsakanin kwanaki 100 da hawa mulki inda marasa rinjayin suka kwatanta jawabin nasa a matsayin babban yaudara. Da wannan muka kawo karshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma kiri sashen Hausa na murya Amerika. To daga sharhin jaridun Ghana sai kuma ra'ayoyi masu sauraron mu. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka suna sunana kan babara Fataskun daga tsohuwar kasuwa garin kitu A yau so nake na miƙa sabo na jinjina ga shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari a bisa wannan kokari da ya yi na kawar da cin hanci da rashawa har ya kai a yau na Allah ya nuna cewa kuɗaɗe a ƙasar nan mutanen da suka sace suna so in a ce kudin su ne idan an fallasa an ce ga kuɗi to kowa yana gudun a ce na sane to wannan ne abu ne da ba zan manta ba abu ne da zan faɗa wa ɗaɗana lokacin muhammadu buhari na zuwa wannan lokaci assalamu alaikum sunana baffa haruna da babba joga shugaban kungiyar kuna kaya social media To alhamdulillah hakika fatattakar da mai girma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari ya wa wasu manyan su guda biyu ciki kuwa har da sakataren gwamnati gaskiya sai mu ci alhamdulillah wannan tamkar sara ne aka yi kan gaba da fatan sauran mukarrabansa za su shiga taitayin su. Salamu alaikum wuri Amurka. Ina son yin amfani da wannan dama a wannan gidan rediyo mai albarka game da maganar da wata malama ta yi game da maganar da mai martaba sarki sanusi ya yi kan yawan aure ko kuma da sauransu wata ina ganin ita malamin bata ma fahimci abin da shi mai martaba sarkin kano ya ce ba saboda mai martaba sarkin kano bai ce kada ka yi aure ba cewa ya idan ba za ka iya yin mata guda hudu ba ko uku kada ka yi na gode sama'ila mai ya ce daga lagos jihar ikon najeriya To yanzu kan gaba baya ku makeri ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice. a jiya laraba ne amurka ta tabbatar wa ƙawayenta cewa rukunin rundunar mayakan ruwa na uss carl wato vincent kenan ya nufi arewacin yankin pacific don hana koriya ta arewa ci gaba da shirinta na makaman nukiliya amma wannan na zuwa ne bayan wasu 'yan kwanaki da bayanai ke nuni cewa jirgin mai ɗaukar jiragen yaƙi na wato da wasu jiragen ruwa sun kama hanyarsu zuwa wannan yanki shugaban amurka donald trump ya umarci majalisar tsaron ƙasar ta amurka da ta yi dubi a kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shirin makaman nukiliyar iran da aka kulla. shugaba trump ya kuma umarci majalisar tsaron kasar ta yi dubi a kan ko janye wato takunkumi da aka saka wa iran yana da muhimmanci ga tsaron amurka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce gwamnatin trump tana gudanar da wani nazari a kan shirin iran ta yadda zai shafi tsare-tsaren gwamnatin kasar a yau alhamis ne ake wato sakataren harkokin waje eh, sakataren tsaron amurka jim mattis zai kai ziyara a ƙasar misira a ci gaba da tabbatar da kyakkyawar dangantaka tsakanin washington da alkahira a farkon kwanaki 100 na gwamnatin shugaba trump akan mulki ana sa ran matis dai zai gana da ministan tsaron misira wato sadki sufi da kuma shugaban ma'aikatar sojin ƙasar lieutenant janar mahmud hagazi da ma shugaba abdulfati al-sisi To jama'a da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma baba ya kuma ƙeri da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma an jima can.